Ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku idan mun sa sabon shirin. Masu mu mu da warhaka mu da sake kasancewa a cikin shirin namu na rumbun dariya. Shiri ne da ke zuwa muku a Zich Online TV. Sunana Tanimu Babiyo da Jauracawa tare da abokin aiki na Mustapha Ahmad Etla. A shirin da ya gabata kun ga yadda Aldun ya nuna wa dange yadda ake sa face mask inda suka yi ta jayayya har dai ta kai ga ya fahimta abin da ake so a yi yau kuma za ku ga wane ne a cikin shirin tare da abdul bulwiyo shokoloko bonko shoko lafiya na kano abokin ka tashi lafiya a lafiya na kan manta mai aka ce a dinga social distance eh social haka dai ai abun da yana faruwa ko mm-hmm. kaga da hamza da haliru da habiba da hadiza eh. suka hau kan mashi ɗaya su hudu wannan da hatsari ba wannan babban hatsari ne wannan hatsari ne ai wannan hatsari ne ai wannan gara mutum ya kwanta hanya tirela ya hau shi wannan hatsari ne wannan gunda kare social distancing eh, wani dan wamu eh? dan wamu hanga gama a ne na san abun nan muhimmanci halima ka gane halima na oh, oh, oh, gane eh, halima halima da ya sana kai ko eh, ya hau kan ya hau kan mashin nashi yana cikin tafiya da yi borans a gaban a gaban tirela tirela ta hau kan shi ta wuce amma kan shi bai kashe ba amma ya mutu eh, ka kalle mm, wallahi halima bai amfani ba wai yana da amfani a kai halima bai amfani ba ai kan shi bai kashe ba amma kafa nashi bai kare ba ne <laughs> shikenan aure naka nawa eh aure naka nawa aure nawa ina kallo yanzu ina kokarin aure mata na na tamani amma a mafarki a mafarki ka san bai girma ba to ni aure wanda nayi aka sake ni an sake ni aure ya kai uku an sake ka eh an sake ni to dama ina ne aka daure jikinka ne ai bari ga maka daure kafa a daure kalmi eh. a hada kai da da da kaji daure ka a daure kan ya mini ne bai mini ba bai maka ba shine yasa nan ne aka ni ma aka sake ni anan na sake ni aure eh. aka sake sake ni anan to kai ka daure to kai ka daure wahala ne na farko an daure ka kamar je kamar ragon laiha eh. to ai ka daina yin auren bari in tafi ni kan ko bonko yawa mu na gode ba sake a nana a sai mu ce kuma a biyo mu a shiri na gaba kar ku manta dan sannan kuma danna alamar kararrawa bi idan mun zuwa muku wani za ku ji su kin an saka wani kenan to sai kuma mu ce eh, ku taro mu a shiri na gaba idan Allah ya kai mu ni ne tanin gwabeola